واعلموا أن خيرية الناس إنما هي بالتقوى قال تعالى في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أيها المسلمون وجدنا أنفسنا في عيب شنيع وأصبية عمياء ودعوى الجاهليه فيما يجري بين قبيلة هوسة والفلاني ولذلك كان لقاؤنا اليوم مع قضية خطيرة وخفلة من خصال أهل الجاهلية بسببها تنتشر البغضاء ومنها تنبعث الأحقاد والعصبية المقيتة وهي أن ينصر الرجل قومه على الباطل ويغضب لأصبته ويحاني عنهم ظالمين كانوا أو مظلومين وقد ذم الله تعالى هذه الهنية الجاهلية في كتابه العزيز وقال سبحانه عن الذين كفروا في سورة الفتح إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كسأ رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصار يا الأنصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية وفي رواية دعوها فإنها ممكنة قالوا يا رسول الله حفاء رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار قال أبداء والجاهلية وأنا بين أظهركم رواه البخاري ومسلم قال الإمام النووي رحمه الله وأما تسميته صلى الله عليه وسلم دعوى الجاهلية وهو كراهية منه ذلك فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتها يروي لنا أبو ذر الكفاري رحمه الله وأرضاه أنه عير بلالا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه أنك امرؤ فيك جاهلية وعن جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية علمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية رواه مسلم لا تنسوا أيها حبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حيث قال يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد فلا لفضل فضل لأعدي على أجمي ولا لأجمي على أعدي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى رواه أحمد وصححه الإمام الألباني ويروي لنا حذيفة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الإجلال رواه البزار وصححه الألباني وعنه صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه ولا تكنوا رواه أبو داود وصححه الألباني يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية وقال الألامة بن القيم رحمه الله من الدعاء بدعوى الجاهلية التأصب للمذاهب والطرائق والمشايخ وتقديل بعضها على بعض بالهوى والعصبية يقول الإمام الغزالي رحمه الله بظن تقليد الأشخاص بغير سند وهذه عادة ضعفاء العقول يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق وقال أبو بكر بن عياش في بيان علامة متبع السنة قال الصني هو الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله المتعصب وإن كان بصره صحيحا فبصيرته عمياء وأذله عن سماء الحق سماه يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع بين الباطل عباد الله إن الأسبية لم تدخل في مجتمع إلا فرقته ولا في صالح إلا أفسدته ولا في كثير إلا قللته ولا في قوي إلا أضعفته إنها توقه صاحبها في الكبر والعجب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إلي أن تواضعوا حتى لا يبجي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد رواه مسلم أيها المسلمون لقد رفع الإسلام راية التوحيد فجمع بها القلوب وألف بها بين الأرواح وجعل الناس إخوة متحابين في الله فتأملوا كفة نوح عليه السلام مع ابنه حين ناداه يا بني كم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى لا آثم اليوم إلا لا آثم اليوم إلا لا من إذن ولا قبل إنما العمل في تقوى قال إلا مثل أشهد أنك تباب وأن محمدا صادق ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر وقاتل معه وقتل على دلالتي فاتقاه الله وتواصوا عندما أمر الله فإنها ممكنة خبيثة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا ويهدينا سبل السلام ويخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا بسوء فأشمله بنفسه وجعل كيده في نهره وجعل تدبيره تدميرا عليه وهد سادتنا وولاة أمورنا وخذ بأيديهم إلى العدل والسداد اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا وحفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام قائدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله واستغفر الله إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقص قوة شوال من الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايا جدري حدد أربعين دبقين ashirin da bakwai ga watan uku yariya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan matsalaci na shaka abubakar mahmud guni da ke lokaci cikin garin zariya jihar mu kaduna a ƙasar mu na Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya bayan haka jama'an musulmi dubar mu akan wata ƙabi'a ce wanda take nema ko ta zama mana babban titina, kuma tana ci kamar wuta daji amma da yawa mun yi shiru ba mu an ba ko mun gafala shine kabilanci da ya taso tsakanin al'umman musulmi filani da hausawa ko dai da sangar ko wasu da jahilci ko wasu da ɗimuwa suke abubuwan da suke suke faɗin abin da suke faɗi wanda gaba ɗaya ya fita daga da'ira ta islama kuma wajibi ne hankalinmu ya dawo jikinmu mu faɗakar da junanmu ba musulunci ba ne ba shiriyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ne ilani musulmi ne hausawa musulmi ne ba musambata latani ya zo ya tsine ma bahaushe musulmi musulmi ya fito ya tsine ma ba filatani musulmi ba sai a waɗannan kwanaki tsawa'an wasu ne suka ɗauko talla da dafan makiya don su fara mu su kuma su cimma manufansu ko ko tsan tsantsagwaron zallar madarar jahilci ce a tsakaninmu da san zuciya da san cimma manufa ta rayuwa shi ya sa muka fito muna la'antan junanmu ya mu ya mu a lokacin da kafiran gida da na duniya suke kanmu suke wasoso a kanmu ‘yan uwa masu albarka mu sani mu a musulunci ba wanda ya ci wani khairiya ana samun ta da takawa ce ba ruwan Allah da ƙabilarka ba ruwan Allah da asalinka ba ruwan Allah da danginka Al-Qur'ani ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Allah ya haɗa duniya gaba ɗaya yi mata kifa ɗaya kwala, da mun halice ku maza da mata, muka sanya ku ƙabila-ƙabila, ƙasa-ƙasa, gari-gari, yanki-yanki. ba don wani abu ba don ku fahimci junanku haushe Bahaushe, ba Bayarbe, Sulaimanu Ibo, Sulaimanu Munci, doma gabar bari koyo adres ne ba wani abu ba amma ku sani inna aka makon inda Allahi a tafaku ba ka tafiya da ya yi imani ya kyautata aiki ya fi balarabe ba ƙuranshe ba ba haushe ba wanda bai imani ba ko yin imani bai kyautata aiki ba wannan ita ce ƙa'ida kuma ni zani na musulunci shi yasa yau hudubar mu kuke magana akan abu mai hadari Mummunan ɗabi'a ta jahiliya aka dawo mana da ita wanda ya wajaba manya-manyan malamanmu mu almajirai da duk wani mai faɗa a ji mu tashi mu yaƙi wannan bala'i wallahi ba ta barin sanye balantana ce sai ta cinye shi domin ita ke haifar da yayya ita ce tushen hasada ita ce asalin gaba domin za a waye gari ga gaskiya mutum yana gani amma ya rungumi ɗanya saboda ƙabilanci za a wayi gari mutum yana ganin ɗan ƙabilansa a zalimi ne ko mugu ne ko maƙetaci ne amma saboda ƙabilanci ya mara masa baya da ba wannan a musulunci inan taken jahiliya wani illamin guzayyata in gawat da waiti wa in tafshi guzayyatu amshidu ni ɗan ƙabilan guzayya ne in ta shirye ta shirye in ta ɓata na ɓata in ta kafice na kafice in ta zama azzalima ni ma azzalimi ne hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da Allah wadai da irin wannan tunani da ra'ayi ya gwaba ma'anna ba ma musulmi ba kamar yadda ya zo cikin suratul fashi da Allah ya kasar kuma na ta da yawa kafirai sun yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam sun haɗa kai sun ƙawance a kan sai sun ga bayan musulunci saboda ƙabilanci Jajir, bin abdullah Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya ce wata rana muna yaƙi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum cikin muhajiru na 'ya'yan makka ya walakanta wani mutum daga cikin 'ya'yan madina sai ɗan madinan ya ce ina an faru ku zo mu far masa shi kuma wanda muhajir ya ce ina muhajirai ku zo mu gama kamar yadda ake kirari ina filani zo mu gama da hausawa ina hausawa mun gane halin da ake ciki ku zo mu gama da filari duk musulmi duk musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji wannan kururuwar shaidan sai ya ce ma balu da'awar jahiliya me ya sami musulmi suke da'awa irin ta jahiliya a wata ruwaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce da'uha fa innaha mumkina ku kyale wannan da'awar mushe ne mai ɗoyi ma daman tana yawo a tsakani guba zai yaɗu duk ya hallaka mu suka ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin muhajiruna ne ya walakanta ansar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a da'awar jahiliya wa ana baina azhurikum za ku ci gaba da da'awa ce irin ta jahiliya ina cikin ku tun ba ku ba ina cikin ku tun babban ku ba bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi mamun nawawi Allah ta'ala ya ji kansa ya ce annabi ya kira ta da wannan mummunan suna da'awar jahiliya Dan ya nuna iya kyamarsa da wannan irin kalma domin abin da jahiliya suke kenan na ƙarfafa ƙabilanci da ƙabilarsu a al'amuran da suka shafi al'umma idan kuka dubi abubuwan da ke aukuwa na munanan zantuttuka da haddasa gaba da ƙiyayya tsakanin masu cewa mu hausawa ne da masu cewa mu fulani ne akan addini ne? Allah akan duniya ce akan duniya ce addini ba farsu bane ba bukin su bane ba damuwarsu su bane su ne masu su huta shi da mallaka ya mai sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta yi yarda masa yadda wata rana ya ayyana bilal bin Abdullah Alaihi sallallahu alaihi wasallam yace an yarda ne da aiki ko kashi a cikin haka ne ko yanzu da wani iya tare da kai daga lokacin da kake ganin kai ɗan ƙabilar kaza ne ɗan uwanka musulmi ƙabilan kaza kowace irin ƙabila ce ka fi shi shi ba kowa ba ne to jahiliya na tare da kai ka fahimci addini ba ka gane saƙon rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa gare mu shi ne abin sahil bajari الله يكارا سيده يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من قتل تحت راية علمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فإسلة جاهلية وأن جاءك كشش ينا cikin kira zuwa ga jahil abin nan a sabiya ƙabilanci ko yana taimako da mai da yaɗa ƙabilanci a wannan an kashe shi kisa ta jahiliya kashe shi kisa ta jahiliya musulmi ya ruwaito a hukuban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi ban kwana da musulmi النبي يناتي يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لأعبي على أجمي ولا لأجمي على أعبي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى نبي جماعة الدنيا دنيا كثورة mahalicinku Allah ne ɗaya Baban ku, adam shi ɗaya ne mahaifinku na asali akwai akwai lokacin anguwa kaza da anguwa kaza ana ganin na fi su su ma suna ganin munti. fi wanda in ka ɗauke hatta a tsakanin hausawan wace wuta ne ba ta ci mu ba a ce wai kankara da birni ko ba a yi ba ne ana ma yi dawa jahiliya aina islam aina iman sallallahu alaihi wa sallam sai ko kalgo ne a gindin shi in mutum ne wallahi ya fi dan birnin da bai da imani kuma dan birnin da ke da imani in kai ka kafa duniya kana ƙauye ya fi ka ce wani kankara da birni jahiliya ce jahiliya ce bahaushe da fulani jahiliya ce ba musulunci ba ne cikin gari da wajen gari jahiliya ce sai mun tashi hatta sallah za a wuce yau kwaci ubanku yan tudun wada su kuma suna yau kwaci ubanku yan cikin gari jahiliya ce ba musulunci ba ne ba musulunci ba ne innamal mu'minu na tsuwa malayi uminu a hadukun a ta yi hibbali a khihi ma yi hibbali nafi kowane irin kabila ne mumini in ba ka so mashi abin da kake so makanta ba kai ba mumini cikakke ba ne sallallahu alaihi wasallam da babu bambanci tsakanin fari da baki ko baki da fari sai ta hanyar tsoron Allah afdalukum inda Allah atqakum wa akhshakum lillah hadhihi qa'ida mulkamut sarda ba ta canzawa a musulunci ko ka canza kai ka canza Huzaifa Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, kullukum bani Adam, kullukum banu Adam, wa Adamu khuliqa min turab. Wala yantahiyanna qaumun yakharuna bi aba'ihim. aw la yaquluna ahwana ala أهون min al-ji'lan al-ji'lan sallallahu alaihi wasallam ya ce gaba ɗayan ku ‘ya'yan adam abokumo adamun wal'ummu hawa na za ka yi alfahari? to kai alfahari da ƙasa da ruwan da aka kwaɓa shi aka gina shi sannan aka same ka adam an halice shi daga ƙasa ne sallallahu alaihi wa ya ce wallahi dole ne jama'a su daina alfahari da iyayensu ko kuma ku wayi gari ku zama makaskantattu walakantattu fiye da ɗan ƙwaron nan da ake ce masu gungura kashi shi ne islam gungura kashi shi saboda walakanci a rayuwarsa kashi yake shiga ya dama dama da shi ya mulmula yana dungumawa to sai ka zama kaskantacce fiye da shi matan tadaddu tad'u ila asabiyya bazar ya ruwaito hadisin imam albani ya bayanin ingancinsa a wani hadisin kuma sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta ta'azza bi azai